To, wato jama'a na kuma zo a wurin kuni da gaishuwa. To, a kan Lafuwar Radio Ministry muke wannan magana ko dai da wannan wazi. Dan wanku kaninku, babanku, yayanku, komi da kominku ke kawo muku wannan wazi. Ni sunana Bashiru na samu. Wato yau kuma damu yi addu'a a kan gobe cema. to amma sannan mu fara magana mu bari mu fara kuma da addu'a saboda haka ina maka ina ma an laroko ya fa maka zunubi ina ma an laroko ya sa maka albarka da zamanka kowane na ke ji magana ga ale bure shi ale kuma bude zuciyanka ya baka ilimi ya fa maka zunubi kamar yadda ka yafa fa danwanka zunubi to Allah kuma bari mu ji maganan shi da lahiya Allah ko maganar da damu ginka ya zama muna amfani mu kuma aiki da shi na wannan roko da sunan Yesu Kristo ne amen kamar yadda na fere yau fida mu da magana mu a kai ni abinda damu mu magana da shi ne shi ne gobe ciyama to kai da kai ji na mi sani da gobe ciyama to an ka ce gobe ciyama akwai waɗanda suka ce ba gobe ciyama waɗansu kuma ya ce akwai dai gobe cema waɗansu kuma sun ka ce akwai dai gobe cema amma ba ka yi kaza ba ba ka yi kaza ba ba ka shika to kan da ka jina mai ka ce gobe cema ya zama maka menene ka sani da gobe cema to kafin mu san abinda gobe cema ya zama sai dai mun yi mun karanta da littafi da maganan Allah kamar yadda magana Allah ke gwada muna kuma da gobe cema inda gobe cema yake saboda sai mun karanta littafi daga Hebrews 9:27 so si ne wurin ne ake gwada mana inda gobe cema yake to magana Allah ya gwada mana kamar ya zama dole ne kowane mutum ka mutu so ko so daya da bayan haka ga masariya da bayan mutuwa akwai dai sariha ba ga da bayan mutuwa duka mutanen duka za mu zama a gaban allah ne za mu saya a gaban yesu kristo ne ya taime mu abubuwan da muka yi masa a cikin duniya tunda aka haife a cikin duniya ga kowane abin da kuka yi duka da ka amsa ne da ka ce ma allah abin da ka yi masu kariya za su ce masa tun da na zo cikin duniya da kariya kawai nake yi masu gulma za su amsa masa kamar tun da na zo cikin duniya ko dai gulma kawai nake yi masu mimunansu za su ce ma allah abubuwan da muka yin duka a cikin duniya saboda haka akwai gobe ce ma kowane mutum ya amsa ma Allah a ciyama a ran ciyana waɗansu kuma sun ce ba wani ko kowane rana da ake cira su cema yau na gara maka akwai gobe ciyama akwai cema ran ciyama wani babban rana ne kai ka wasa da si sai saboda ka abin da kake yin duka to ka bari abin ya zama maka amfani ba haka ba gobe ciyama da ka ce da na sani Allah ya gwara mana kamar cema ran cema mutane za su yi abubuwa daban-daban ne ko waɗanda suke gulma waɗanda suke mummuna da suku mungu ba masu mungu duka da abin da abubuwan da suke yin dukan ga a zaman lafiyan ga da bai da cewa dukan mu da mu saya a wurin Allah ne gobe ciyama wannan rana buban rana ne mini mini ne kai kake yin yau kana jira gobe ciyama bari Allah ya fai maka zunubi ka yi ma roko yau ka yi tuba da halinka yau kowane halin da kake da cikin duka za ka zo wurin shi za ka zo wurin Allah ne da su a nuna ka amsa ma Allah da cema abubuwan da ka yin duka da ka zo wurin Allah ne ka amsa ma Allah da su akwai ma. kowane abin da maganan Allah ya gwara mu duka gashi gaskiya ne maganan Allah ba karya da shi da littafi ya ce mana ya fi dai kowa da kowa da mutanen duniyan ga mu zo wurin si mu nuna musu halin halilin da muke da shi waɗanda ba su cewa mu bayar da su mun bayar da halilinsu mun zo wurin yesu kristo mu nuna masa bayi abubuwan da muka yi da ba kyau to gashi da a yafa muna hallelujah in kana ce na akwai ciyama ran ciyama babban rana ne kar ka jira zo wurin shi yau nuna masa abubuwan da ka yi da ba kyau yau kamar maganan allah ke gura muna ran ciyama abubuwan da za mu gani to abinda da ba ka gani ba da ka gani ran ciyama dukan mutanen duka mun zo wurin allah mun saya guda guda kowa ya kawo abinda da ka yi to waɗanda in ka kase mutane daya ne za ka ce maka to tun da na zo cikin duniya na kasa mutane ko so uku so ko goma to shi ne allah zai ce zai ce maka saya haka da haka dan yi maka ba ka yi kariya a wurin ba kariya kowane abun da kake yin duka wurin ne za ka gansi gobe ciyama dan wana akwai ciyama kaje ka yi tuba ka bayar da halinka ka bayar da abin da kake yin duka bai kyau to bayara da su akwai ciyama mutane nan ka yi sa ka yi tuba da sunubanka duka ka bari allah ya fa maka zunubi sai kuma ka juya halinka saboda ka zama mutumin kirki sai da ka zama mutumin sabo kamar magana Allah ya ce muna kamar wanda za ka bayar da zunubanka duka to kai ka zama mutumin sabo kenan wanda za ka zo ka bi Yesu Kristo ka zama mutumin sabo kenan wanda za ka zo wurin Yesu ka yi tuba da sunan shi za ka zama mutumin sabo kenan wanda za ka zo wurin Yesu ka bi mutanen yesu kristo mutanen christian da suke tare guda wuri dayan nan in zo kankana zo kana biyo su to ka zama mutumin sabu kenan to allah ya bude maka anya allah ya bari ka samu anya allah bari ka gani anya kafin ka shiga aljanna maganan Allah kuma na gwara muna kaman Yesu Kristo ya gwara kaman ya gwara muna kaman shine an ra ne rai ne raye shine an anya shi kuma ne gaskiya kafin ka shiga aljanna sai ka zo wurin shi dan wana zo wurin Yesu Kristo yau wanda ke ji na ka bayar da halinka sai kuma ka zo ka bi Yesu Kristo in kana ji na ka zo wurin Yesu Kristo wurin ne za ka samu gafira eh, wurin ne za ka zama a zaman lafiya wurin ne za ka samu a zaman lafiya wurin ne za ka samu gafira da zunubi wurin ne allah zai kuma tumke ka ko abin da kake so duka a cikin duniya dan wana ka yi tuba da zunubi in kana so ka tuba da zunubi sai ka tuna inda Allah ya ci magana Allah ya ce muna duka mu muna da zunubi saboda kakanmu da zunubin zunubin shi duka mutane na da zunubi suka so, ce masa kamar ni dan zunubi ne ka ce maka kamar na sani kuma kowane zunubin da nake da si akwai rance ma dan biya maka ne Allah zai tambaye ni ne saboda haka na zo wurin si ya fa mini si ya sifemi ni zunuba na duka saboda ni kuma zama danka ran da zan mutu in zo wurinka ina wannan roko da sunan yesu kristo to in kai wannan addu'a da farin ciki allah zai yafa maka zunubi ne in kai wannan addu'a sosai to allah zai yafa maka zunubi ne me kake jira dan wannan ka zo wurin yesu kristo yau ka yi tuba da zunubinka yau so an sai allah ya fi maka zunubanka da laifinka duka to da bayan haka za ka shiga aljanna in ba haka ba to in kana jira ka jira ran da ya kai ba ka kai tuba kuma amma yau dai kana da anya ka tuba da zunubi in ka yi wannan aduwa da zuciya guda allah ya ce ya yafa maka zunubi saboda haka na kuma ma godiya da kowane anyan da ya bude muna yau na mishi godiya ne kai kuma ka yi ma godiya kamar ka samu anya ka ji maganan shi yau ka yi tuba saboda kai kuma ka samu gafura na wannan addu'a da sunan yesu kristo ne amen wato in ka ji wannan addu'a sai kai kuma ka zo wurin Allah ka zo a eh, wurin Christian kowane cecin da ya kusa da kai shika wurin nan kai kuma ka yi amfani da su zama tare da su zama da zaman lafiya ka zama saboda gobe ce ciyama kai kuma ka samu wuri ka shiga in ka yi wannan aduwa tare da ni kai kuma kai kana kai dadin ke kenan Allah ya yafe maka zunubinka duka mutumina mun gode ma Allah kowane anya da ya bude muna da sunan Yesu su nake wannan addu'a amen wata cila kana da wani abun da za ka tambaya ga ti ga telefon number na sai ka cira mu yi fira 0249 0249 25 15 94 wato jama'a mun ga mu kuma assalamu alaikum